من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءنا ربنا أفضل علينا مطرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدعو موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال لنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن ميقرما أولنا لانا تا 22 قوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara biyu. lissafin nasara 'yan mishan yau muna hudu ga watan biyar shekara ta ɗaya. bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu musamman a cikin wayannan kwanaki guda goma na ƙarshen ramadan masu ƙarin albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya taimake ku in tansurullaha yansurku ku ci gaba da tallafawa marayu Allah ya tsare ƴaƴanku sanda ƴaƴan za su zama marayu ku ci gaba da tallafawa marayu Allah ya yaye mana bala'o'i da musibu da muke ciki mu ci gaba da tausayawa marayu mai makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama ga bayan Allah da suka aiko da gudunmuwa akwai alhaji na dabo caccangi alhaji na dabo caccangi ya yi kowa marayu da gudunmuwa ta kudi kash naira dubu hamsin akwai aliyu mai famfo ya yi kowa marayu gudunmuwa ta naira dubu biyu akwai habiba musa ta yi kowa marayu gudunmuwa ta naira dubu biyu wata baiwar allah ta yi kowa marayu gudunmuwa ta naira dubu daya wani bawan allah ya yi kowa da atamfa guda daya da kudi naira dubu daya wa marayu daga nan sai wani bawan Allah ya aiko marayu da gumuwa ta naira dubu ɗaya daga nan akwai hajiya safiya asabe bashir hajiya safiya asabe bashir ta aiko marayu da gudunmuwa ta a tafa turmi ashirin akwai maman muktar ta aiko da kayan yara set goma da takalma set goma ta ce du'a ba marayu wata baiwar Allah ta aiko da atamfa guda ɗaya ba marayu wata baiwar Allah ta aiko da takalma guda goma sha hudu da kaya sel uku wata baiwar Allah wato rabi'atu usman ta aiko da kaya sel bakwai a tallafawa marayu ya Allah kai wa duke su albarka kai wa rayuwarsu albarka kai wa su albarka akwai malama raniya suleiman mahaifiyarmu mahaifiyar malam nasir kidir ita ma ta aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu uku ta ce a ba marayu dattijuwa ce mai albarka tana tafsirin alkur'ani mai girma Allah ka ƙara mata lafiya ka ƙara wa rayuwarta albarka ya Allah waɗanda suka aiko wa marayu da tufafi Allah ka ba su tufafin alharirin aljanna ranar tashin alkiyama ya Allah muna roƙonka da mu da waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu ka sa mai makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama daga na waɗanda suka yi kuma marayu gudunmuwa ta account akwai zainab s ahmad zainab s ahmad ta yi kuma marayu da gudunmuwa ta kudi cash naira dubu ɗari biyar wani bawon allah bai faɗi sunan shi ba amma allah ya san shi allah ya san shi wannan bawon allah ya yi kuma marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari uku akwai ibrahim Halilu. ya yi koma na yi gudunmuwar kuɗi ta naira dubu ɗari ɗan juma balaje ga ya yi ko marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari sadiq muhammad ya yi koma na yi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari ibrahim zaharaddin ya yi koma na yi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari bashir muhammad lawal ya yi koma na yi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari ya allah wayannan bayina ka allah ka ƙara musu albarka kai wa dukiyarsu albarka kai wa zuri'a su albarka ka tsara 'ya'yansu ka nuna wa 'ya'yan gata sannan 'ya'yan za su zama marayu idan suna da iyaye ka wa iyayen albarka idan iyayen sun riga mu ya Allah ka lullube kaburburan iyayen da rahama ya Allah muna roƙon ka tsare su da mugun ji da mugun gani da bakan kaddara ya Allah da mu da su ka sa mu sharon alkausara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashin alkiyama akwai Musa Sa'id Talle Musa Sa'id Talle yayi ko marayu gudunmu ko naira dubu hamsin. muhammad sadiq ya yi koma layi gudunmuwar kudi ta naira dubu hamsin akwai usman abdullahi ya yi koma layi gudunmuwar kudi naira dubu ishirin da biyu akwai Fati son enterprises sun aikowa marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin akwai muhammad ahmad tijjani ya aiko marayu gudunmuwar kudi ta naira dubu ishirin akwai fa'iza hanafi ta aiko marayu gudunmuwar kudi ta naira dubu ishirin wani bawan allah bai ambaci sunansa ba amma allah ya san shi ya yi ko malayi gudunmuwar kudi ta naira dubu ishirin akwai majida giya ce ta yi ko malayi gudunmuwar kudi ta naira dubu goma bashir abdulaziz ya yi ko malayi gudun kudi ta naira dubu goma aliyu ma'azu ya yi ko malayi gudun kudi ta naira dubu goma abubakar ciyaman ya yi ko malayi gudun kudi ta naira dubu goma ya allah wa'annan bayi ka allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka kai wa imanin su albarka ka ƙara jaddada musu imanin su ya Allah ya Allah muna roƙon ka tsare su daga dukkan abin da suke ƙi duniya da lahira ka biya musu alkhairai na duniya da lahira ya Allah ka zaunar da su lafiya a gidan dajin su ka zaunar da su lafiya tare da abokan zaman su akwai Ibrahim baban gida ya koma rayu gudun murkuri naira dubu goma Maryam Sani Dauda ta yi koma rayu gudun murkuri naira dubu goma Abubakar Ahmad Yalwa naira dubu goma ya koma rayu Aminu Inuwa ya yi koma rayu naira dubu goma Yunusa Abubakar shi ma naira dubu goma ladi abdulhamid naira dubu goma abubakar nasara naira dubu goma habibu ahmad gusau naira dubu goma aminu muhammad shehu naira dubu goma bello abdullahi naira dubu goma wata baiwar allah naira dubu goma suleiman abdullahi naira dubu goma maryam zaidu naira dubu shida fadila tijjani naira dubu biyar alhaji adamu bono naira dubu biyar ibrahim babawo naira dubu biyar muhammad junda Atiku naira dubu biyar abubakar umar naira dubu biyar abdullahi muhammad naira dubu biyar gwani umar naira dubu biyar aisha abdullahi bako naira dubu biyar fatima jafar naira dubu biyar fatima ahmad adam naira dubu biyar adamu bawa naira dubu biyar kande kasim garba naira dubu biyar hadiza adamu naira dubu biyar fatima mu'azu naira dubu biyar safiya musa naira dubu biyar fatima mu'azu hajara yusuf naira dubu biyar sadiya abubakar ta yi koma rayu gudunmu naira dubu biyar maryam ta yi ko marayu muwar naira dubu biyar ibrahim yahaya hashim ya yi ko marayu naira dubu hudu muhammad magarami kiyari ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu uku hamida idris abubakar ta yi ko marayu gudunmuwar naira dubu uku ibrahim abdullahi naira dubu uku akwai Sifiyan idris shi ma ya ko marayu gudunmuwa ta kudi tsaba naira dubu uku akwai sa'adatu sabu ahmad ta yi koma rayu gudunmu naira dubu uku zainab lawal tanko naira dubu uku amira muhammad naira dubu uku muhammad husaini naira dubu uku maryam abdullahi muhammad naira dubu uku jibrin isa lawal naira dubu uku ibrahim muhammad atta naira dubu uku sirajo yunus ya yi koma rayu gudunmu wata naira dubu uku akwai amina garba ta yi koma rayu gudunmu kudi naira dubu biyu yahaya sani naira dubu biyu usman umar naira dubu biyu ibrahim tasu naira dubu biyu maryam abubakar naira dubu biyu hadiza sale naira dubu biyu zara ke muhammad naira dubu biyu saniya umar ta aiko marayu gudunmuwan naira dubu biyu lawali ibrahim ya aiko marayu gudunmuwan naira dubu biyu sai kuma wani lawal ibrahim har yanzu shi kuma ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗaya akwai amina kabir ɗanja ta aiko marayu naira dubu ɗaya khadija abdullahi naira dubu ɗaya fatima hussein naira dubu ɗaya sani usman naira dubu ɗaya safiya abubakar naira dubu ɗaya wasila yawo kanya naira dubu ɗaya maryam abdul naira dubu daya muhammad abdullahi naira dubu daya yunus umar naira dubu daya rabi'atu ahmad naira dubu daya daga nan sai najatu garba ta rayu marayu mun naira dubu daya aminu muhammad naira ɗari biyar daga nan hawawa aliyu naira ɗari biyar akwai hindatu sani aliyu naira ɗari biyar kabiru usman naira ɗari biyar sai muhammad umar naira ɗari biyu ya allah waɗannan bayi na da suka ma gudunmuwar marayu allah ka yi duke su albarka ka yi rayuwar su albarka ka bude musu kofofin arzikin ka ya ubangiji ka sa su gama da duniya lafiya in suna da iyaye kai musu albarka in iyayen su riga mu ala ka lulube su da rahama abinda aka tara ta hanyar akawun na marayu yau an tara naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da talatin da ɗaya da naira ɗari uku idan an haɗa da kuɗaɗen da aka samu a tebur waɗanda suka kawo kashi ba ta akawun ba a yau an tallafa wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da tamanin da takwas da naira ɗari uku ya Allah waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka ya Allah ka sauƙaƙa musu hisabi ranar tashin alƙiyama ka sauƙaƙa musu kwanciyar kabari da mu da su ya Allah ka sa muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alƙiyama ni dai Allah firdausi nake so eh, can kusa da mai gida annabi Muhammad na san Allah ramma kuma ajandar mu daya Alhaji Sani ma ni kai na kake so gulma <laughs> sarkin kula ne magana ta girmama ina kuke so Allah ya kai ku a lahira kasa kasa yayi ko dai ya kai mu can kusa da mai gida duk mai san zuwa kusa da manzon Allah ya ce Allahu akbar <laughs> ya Allah gaba ɗaya ka kai mu aljannar firdausi wani zai ce to ai mun yawa ya duk taron mun za mu makwabtaka da annabi gidan annabi girma ne da shi sosai yadda kowa za a samu inda ya dan jingina a dan raba ne a dan raba alarama a rada basunna tv a raba manara a raba liberty a <laughs> kowa da kowa raba gulma raba jamfana duk a raba mu gaba da yin Allah yarda kowa sai ya samu inda za a dan jingina shi da dare Allah madaukakin sarki Allah jingina mu gaba daya account details na marayu account name offers welfare committee jibiris kaduna state account number shine 0011608115 zan maimaita 0011608115 Banki shine stanbic ibtc bank gobe idan Allah ya kai mu ya amince za a fara kaddamar da rabon kayan tallafin marayu na wannan shekara ta 1442-2021 gobe za a fara Allah yadda kwamitin marayu saboda kayan marayu da aka tara bana da yawa marayun da yawa suna da shiri gagarumi inda za a tara marayu in Allah ya a wani wuri da za a ambata nan gaba domin raba musu kayayyakin to amma kamin nan za a zo na kamar da muka saba duk shekara wajen tafsiri a dan kawo samfur da za a yi ne da za a raba gaban jama'a domin ya shiga cikin karatu saura kuma a wannan wuri ne za a je a yi taro domin raba kayan abinci sun sai kayan abinci kawai buhunna ɗaruruwa suna nan tare dala-dala ba maganar kayan sutura da sauran abubuwa suke ba wannan mun ce nan masallacin za a kawo da masallacin da haraban masallacin duk zai samu matsala shi yasa aka nemi wuri na musamman inda a nan za a yi daidar ubangiji can inda ofisin kungiya yake za su ba ku karin bayanin yadda din su zai kasance idan za a yi na can din ma duk wanda yake da daman da zai je ya ƙara yi wa sa cajin batir ya ga zunzurutun marayu da idanunsa ya ga abin da ake yi yana iya zuwa in Allah ya da aiki ne na lada zai samu lada akan wannan an gane wannan Abin da aka yi kuma in Allah da za a kawo mana za mu ba da rahoto a wannan mimbari alhaji adamu ibrahim shugaban izala na jihar kaduna haka tsarin yake to Allah ya kara albarka na'am ala rama ina muka kwana to me yake zai قال فلقد جمعت نساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم وقال الملأ من ملأ من قوم فرعون manya manyan yan fara na kabirin na fir'auna sai suka ce wa fir'auna dama an ce ba a mugun sarki sai mugun me to shi fir'auna ya rashin sa'a ga shi mugun sarki ga mugayen fadawa kaga ba inda za a samu sassauci kenan sai suka faɗa wa fir'auna suka ce a tazar musa wa ƙaumahu yanzu za ka sawa annabi musa ido ka kyale shi da shi da yin tsirarun da suka imani tare da shi yi su rufin ardu, su je su ci gaba da yin ɓanna a cikin ƙasa waya zaraka wa ali hatak ya sa duk a watse bautar da ake maka a daina allantakar taka a watsar da ita za ka sa masa ido a ci gaba da yin haka to fir'auna dama mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki kala sai ce ba matsala sanukatilu abna'ahu abinda zamu yi zamu ci gaba da kakkashe yayansu maza wa nastahi nisa'ahu matan kuma ba su in sun girma a kawo su fada za su yi amfani yaya maza kuma ai ne? a ci gaba da kashe su yace nukatilu daga nan za a gane wato kisan ma kisa ne da ba tausayi ba imani yace wa inna fawqahum qahiruna ai mun fi karfin su tunda mun fi karfin su abinda zamu ke ya fi karfin su to amma shi ma Allah ya fi karfin shi Allah ka gafarta mana to ya kai qala musa bi qawmihi ista'inu billahi wasbiru inna al-ardha wake gama da duniya lafiya wannan labari ya iso ga annabi musa da bani isra'ila hankali ya ƙara tashi yanzu za a sake buɗe wani sabon shafi na zalunci bayan kisan da aka yi musu a baya ga ko wani sabon shafi na zalunci za a sake buɗewa kala musa da annabi musa sai ce mutanensa kar ku tada hankalin istainu billahi ku nemi taimakon Allah ku nemi taimakon taimakon Allah shine istainu billahi ku nemi taimakon wa taimakon Allah ahlus sunna kullum ku nemi taimakon Allah taimakon wa Allah na ji wani tsoho ya ce za su fara neman taimakon aljanu wai suna da aljanu 'yan ɗariga guda biliyan uku eh, biliyan uku cikinsu akwai mukaddamai miliyan biyu za su naɗe sabbin shehunai guda miliyan ɗaya da rabi kuma yanzu sun fara shawara za su nemi taimakon wa'annan aljanu guda biliyan ba fa miliyan ba biliyan uku miliyan dubu kenan domin su yi musu maganin masu zagin waliye da cin mutuncin waliye ruwa ya kare wa kada bai gama wanka ba kai ari suna ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar yau dai ya tabbata hujja ta kare Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi yadda lamarin yake wasu mazaje daga cikin mutane sun kasance ya uzuna suna neman tsari da taimako birijalin min aljini da wasu mazaje na aljanu wannan sai sa su aljanu fa zaduhum rahaqa maimakon su tuwa su bi Allah sai zama na masu neman taimakon da tsarin a wajen su sun halakar da aljanu har yanzu sai suka kara wa aljanun girman kai ko ji hadarin dan bidiya shi dan bidiya bayan ya batar da mutum ma tukunna aljanun ma zai danna kansa a cikin ruwa yanzu da Allah in kana da aya ko hadisi ba fito da aya zaka da hadisin a buga ba to wai yanzu dai an gudu wai yanzu aljanu ne za a turo guda biliyan uku guda miliyan dubu uku su ne za a turo su kara da yan izala fi maganin masu zagin waliyai saboda shuwa-shuwa kuma aka ce da kuma maganin yan boko haram da kidnappers wai yanzu idan kidnapper ya kama dan tijaniya to sai su tura aljani ba tijani sai je karbo shi to ku da yan tijaniya ina ba ku shawara ku yi taka zanzan kai ku da tsohon da rika karban kuɗin ku da su zai tura aljanu su kamo muku su karbo yan kidnapper wallahi za ku yi biyu babu ba hujja ta kare wannan fa duniya aka fito aka gayawa duniya aka fito aka gayawa an yi sharri ya jiya muka bari sharrin da aka rubuta wa bala tiraja kuma yana da a google yanzu haka shiga google ka rubuta bala tiraja kai kilikin za ka ga wannan bayanin da na faɗa jiya ga wani dan uwa ce wallahi dai ba ya kilikin ya gani shiga google mu ba roƙon mu sai da zakara wa hadda hoton inda aka tona kaburbura guda goma tun shekara arba'in da suka wuce amma ba ga kaburburan ba sai yau kuma ku a nan tudu wada na ango kuma kabartar take ba ku taɓa sanin abu mai shekara arba'in sai yau ko yan ango makabartar ba ku da labari sai shaidanin da ya rubutu da ba san waye ba ina yake ba a sani ba a wace anguwa yake a wani gari yake ba wanda ya san shi shine ya san wannan labarin shekara arba'in matan kuma an kashe guda biyu kuma ga su duka da rai kai dan bid'a wato shi dan bid'a shirin sa in zai in zai karyar ma sai rasa wuce zai haye wata za a kure shi da wuri amma kuma ta ba haka nan suka yada labari a Kano akwai wani mai wakar bege wai sunan shi fadar bege wallahi ban san shi ba kamin ranar ko sunan shi ban sani ba Allah ya mata rasuwa suka yi ta yada karamomin rasuwarsa cewa waɗanda suka mai wankan gawa saboda wani irin ƙanshi da ya rinka tashi a jikin sai da suka ce, na ce tuni da ba zan wanki wannan gawar ba wasu ma suka ce da kafa sai taka zuwa makabarta bayan ya mutu saboda tsaba karama duk aka yi wannan aka gama bai isa ba wai sai aka ce karama ta gaba da ya nuna wai ni kabiru gombe na yi wa'azi na rantse na ce yana wuta wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarya suke na sa kuɗi na sa kuɗi naira miliyan goma kuma wallahi da gaske nake ko gida na zan sai da idan aka samo kaset ɗin da na faɗi wannan magana duk wanda ya kawo zan bashi miliyan goma ko gida na zan sai da mu bashi kuɗi an gagara kawowa saboda ƙarya ce an gagara kawa ba iya kawa ba shekara an gagara kawa yau shekara bakwai wai na ce yana wuta ni wallahi ban ma san shi ba sunan shi ba ba to yaushe nake da lokacin sanin wannan ga muna muna fama da shirga shirgen yan bidiyar ana ta dauki ba daɗi? ga masu baƙaƙen kayan nan aiki yana gaban mu. ga bayan Allah muna so mu koya musu addini mu koya musu tauhidi da aqida ina muke da lokaci wai sai na ce idan baya wuta to Allah ya canja halitta ta wai ina faɗin wannan magana wasu jikina ya ɗaurawa jama'a suna kallo ina makarkata idan jikin ba za su ya fara ina makarkata ina makyarkata kawai sai na faɗi ƙasa ina faɗuwa ƙasa sai na rikide wata halitta da ba gane kanta ba alade alade gadu gadu kwaɗo kwaɗo wai sai na rikide na zama haka aka je aka shiga kwamfuta aka ɗauki hoto na aka sa shi a kwamfuta aka yi amfani da wani application wannan dai application da ake amfani a caccanja hoto kama aka caccanja aka buga aka rinka rabawa gari gari a Najeriya mahaifiya ta Allah ya gafarta mata aka zo aka same ta aka ce mata ke ɗanki kifa ya sha tafi ƙarfi shi me ya faru ta ce ya tsokano wani wali wali nan ya fusata ya yi karama yanzu da ɗauki an ce ya ɗaya ya zama wata halitta da ba san kanta ba ta ce ɗan nawa aka ce ita ce a wannan shi muriga mun ba sunna ta ce shi ba abin da zai same shi yanzu a duniya inda akan sunnar manzan Allah ne mai nadama shi wannan muriga mun yanta muriga mun ba sunna mun ba shi ya je wa sunna hidima ya je aikin manzan Allah ya je ya ba a takardar sallama ya ba ta wa bula samun da shi ce shi abinda muka shi ke in akan wannan ne komai ma ya zama ba matsala bane ba mu da dama ko bakin ciki aka rinka rabawa gari gari na je wani gidan mai zai sha mai wata yarinya karama tana tallar gyada ta kura man ido ta ce na ga kabiru gombe ta ce la kyamara ta yi karya na ce ke yarinya ba kyamara ce ta yi karya ba yan bidiya ne suke karya wannan kuma sai ya taimaki sunna wannan shirin na balasira da sai ya taimaki sunna wannan abin da ya faru sai ya taimaki sunna duk garin da zan je wa'azi sai labari ya zo garin cewa ga Kabiru gombe zai zo wanda wanda rikide zama alade to za mu gani wanda bai yi zuwa wa'azi ba sai zo filin wazi idan muka zo filin wa'azi saboda taron jama'a sai ka ɗaukar kiyama ce za ta tsaya mu haume wa bid'a sai ta hamba da gyaran kafin su ga alaran ma mun kira wa'azi a masallacin juma'a na tudun murtala masallacin juma'a na shek Jafar wallahi in ka hau kan mimbari iya kallon ka ban san kilomita nawa ba dan adam ne waɗanda suka zo da carbi mai tintaye suka rinka tsinka shi a wurin suna in dai su shehu za su kwanta da ƙarya irin wannan Allah wadansu mun ba a mun koma sunna mun je wa'azi wani gari magariya a cikin jamhuriyar Nijar Ali Jafar da kai aka ji ina Buhari da kai aka ji ga Buhari direba na miƙe tsaye ku bara wannan kwamandan aji a rushe bidiya ke shi aka daɗa ba ji a yi ya sami bidiya ba sai fara rikin lafiya da an ce a tashi a ji waje sai warke wallahi da gaske nake gamu in aka daɗa ba waje ba sai rikin lafiya kama shi da muka je gari ashe limamin gari ranar juma'a ya daga wannan kalanda posta a masallacin juma'a ga sarkin gari a zaune ya ce to jama'a yau da an yi ta ta kare malamin nan mai bakin zagin waliyai kabiru gombe yau Allah ya mana maganinsa kowa ya huta yanzu ya je ya zagi wani waliyi waliyin nan ya yi karama yanzu ya rikide ya koma alade ana nan danginsa da yan uwa da yan izala ana ta kuka a rasa inda za a shiga an yi addu'ar duniya ya gagara dawa mutum ko ga hoton shi sai daga yana daga kuma ko da an buga dauri dauri sai aka fara rarraba wa mutane kowa da an gani Allah ya kara wa shehu karama shehu ya cinye wannan liman ya yi wannan bayani a masallaci sai kuma gari na taho wazi gari mu ba mu sani ba don mun yi wa'azi ne a wani gari birnin kudu a jihar jigawa daga nan muka wuce wani gari sun dimaina shi ma a jihar jigawa muka yi wa'azi daga nan muka wuce hadaija muka kaddamar da wani littafi da wata baiwar Allah ta rubuta daga hadaija ne muka wuce so kwamitin da awa sun riga ni zuwa bude daga muka ji muka shigo cikin gari da mota sai muka ga wani mutum da takardu a daure a bayan mashin sai muka tsaye da shi sai ya fake sai na sauke gilas na ce da Allah ina ne yayin izala suke wa'azi a garin nan mutumin nan da ya kura man ido wallahi zaka dauka fatarwa ce yadda ka san ya san dare a wurin wallahi bai iya magana ba sai ke nuna mata wata kwada yana haka kun san me faru ashe takardun da ke ɗora a bayan mashin na hotuna na ne shine mai rabawa cikin gari ana zuwa ana ba mutane su bambana a kofar gida ashe wannan posta posta ce shine mai rabawa cikin gari sai ya zama shi ya fara gari na muna wuce ya dora hannu a kayan sai na lillahi an samu matsala wallah ka kabiru gobe a garin nan ana cewa ƙarya kake wanda ya rikini ya zama yana tsada wallahi da ido na da ganshi kamin a haka gari ya rube Allah ka ƙara wa sarkin magari albarka dare aka yi taron da ba mu taɓa ganin taro ne shi ba sarki ya ce liman ya ce ya ce da kai za mu jirgin wa'azi don kai kai bayani ka san mu ba mu na hurci wajen bayanin nan da kai tsakaninmu da Allah mun ɗauka ya ba bayanin nan gaskiya na shi wallahi ba mu ɗauka kana iya kana neman kanta ramar mana ba yace da kai za mu ce abu na farko mu ga wane ne zai mana wa'azi a ne zai mana wa'azi ko kabiru gombe yace na biyu duk wa'azin da zai yi ka saurara inda ya kure hauka gyara mai idan ka kuskure ya gama wa'azi ne baka yi gyara ba mun ka dawo ka taho da zancen banza ce wallahi na cire aka kama hanya sarki ya zo wajen wa'azi ga liman maza da mata da yara kowa ya fito wallahi a raina yadda na rika jin tsoron kan barayi su shiga gidajen mutane fi banna to amma wuri da suke da zaman lafiya ai kuwa ranar bidi'a ta ga bala'i muka hau min bari bidi'a muka mata fadamdama alaihim zan bi dhanbihim wa ga sarki a zai ga shek yakubu musa hasan kadira sautin suna a zai ga malam muktar jiddar a zaune ga shek basir unguwar mai kawo a zaune tawagar awa kwamiti gama da yana tare da alaramoni aka yi wa'azi aka gama ga liman zaune sarki ya ce to ya liman mina na an ka hidi gaskiya ta kuwa akwai kure ne mai ce gaskiya an ka hidi ne wata kuwa <laughs> bayan an gama sarki ya zo hau kan mimbari ya ce to mu sunna mun fahimce ta duk mai son gaskiya ya fahimci gaskiya malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya warayi waka albarka ka sa mun gada sunna kenan duk sanda aka kullowa sunna makirci Allah sai ya ne sai ya wanke ta to yanzu makirce makircen sun kare su ma yanzu an fara cewa za a gayyato aljanu aljanu guda biliyan uku wallahi ba aljani biliyan uku ba in aljani biliyan ɗari za a gaito je ka gaito su gaba ɗaya da ayatul kursi za mu ba su wa fulo ka yi rama mai ayata gaba ta shi <laughs> wa qala musa liqaumin sa'idu billahi biru للمتقين annabi Musa sai faɗa wa mutanen sai ce ista'inu billah ku nemi taimakon Allah Allah ka taimake mu ya Allah taimakon ka muke nema ya Allah yadda annabi Musa ya faɗa wa mutanen sa ista'inu billah kuma ahlus sunna ista'inu billah ku nemi taimakon Allah za ku ci gaba da neman taimakon Allah ku riƙe Allah gangan ya ishe ku hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ibrahim sanda aka jefa shi wuta kalmar da ya faɗa kenan me yace aljanu ku zo ku tallare ni me yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro Allah Allah da kansa ya ba wutan umarni ta zama sanyi ka ji ɗan gari a ƙur'ani ƙulla sai muka ce ya naru ya ce wuta kuni bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci ala Ibrahim gabawan mu Ibrahim kusan me yake faruwa boko haram ta haifar da bala'i a najeriya amma ta tona asirin malaman bid'a da bokaye ta tona musu asiri da da suke tukuburu wanda suke so ya rayu shi zai rayu wanda suke so ya mutu ya mutu suna iya tofa maka yawu da ana so a yi yasin a kashe wani yasin mai ƙararrawa ina yake zuwa barno yasi mai wuju-wuju ina yake zuwa barno yasin mai sarka barno yasin mai hajijiya barno yasin mai barkono kwarai akwai mai barkono barno yasin mai hayaki duk ina ake zuwa kun sa abin da zai ba kuwa baki. duk maluman nan da ke wannan yasin mai haƙi mai sarƙa mai barkono mai wane ne duka ya boko haram sun kore su duk sun gudu malam mai allon ƙarfe wanda wai in ya rubuta ya gasa a wuta an gama ya gudu da sai inda ya ba allon ƙarfen ba wannan ya nuna ƙarya suke ko ba ƙarya suke ba masu cewa suna da aljanun da za su iya turawa su kamo wanda za su kamo su ɗaura wanda za su ɗaure duk sun gudu duk gudu suka shiga ban maiduguri akwai waɗanda har yanzu ba su koma ba kamin allah madaukin sarki ya taimaka janaral buhari ya zo aka kawo su burtai aka je aka yi ɗauki ba daɗi aka dakushe kafin boko haram aka kwato jihar kamin a wannan duk sun watsi a ah, don allah in suna da yasin mai kumfa ya kudu ba sai su ce duk ɗan boko haramun da ke barno kawai ya mutu a rana ɗaya huta ba sun iya don me ba za su yi lakarin da karamar ba duka kidnappers da ke najeriya nan allah ya turo wata iska sassarin afiya ta kwashe su su ban najeriya sun iya yin wannan kenan barazana ce dama kowa ba barazana ba ce kenan barazana ce ana gamar ta bana inda gaske da tura aljanun nan naka guda biliyan uku su je mai duguri su kwashe duk yan boko haram da ke wurin su halaka su kuma da Allah in za su je kai rakiya in za a je tambisa yadda za mu gamsu kai ka tura su shirya a tafi tare da kai kai asuwa wai kare da gudun laye in ji bahaushe wai lai yace ta zo kare yake gudu kar a kama shi wa yace masa an lissafa da shi a ciki ba gaskiya bane Allah ne kare mai tsarewa Allah ne kare mai karewa wannan bala'in Allah ne kare mai iya kyau shi kuma Allah zai iya shi ya sa muka ce mu komawa wa mu komawa Allah lokacin da wasu suka komawa aljanu ku komawa Allah sanda wasu suka rike arjanu ku rike Allah mu Allah na guda ɗaya ya ishe mu ku kuma ku rike arjanun ku biliyan uku annabi Musa ya ce wasu biru sannan ku yi haƙuri ba rana ɗaya yake samun nasara ba ku ba bayan Allah yan Najeriya mu koma zuwa ga Allah mu ta addu'a sannan mu yi haƙuri kamin Allah ya kawo canji kamin Allah ya kawo gyara Allah zai iya canja wannan yanayin da muke ciki ba kidnafan da ya fi ƙarfin Allah ba ɗan boko haram ɗin da ya fi ƙarfin Allah ko akwai da ya fi ƙarfin Allah babu saboda haka ku hakuri, har taimakon Allah ya zo kuma taimakon Allah kusa yake abinda Allah yake so ya ga da mu da mu, da sarakunan mu, da talakawan talakawanmu da 'yan kasuwanmu da mu, da matan mu, da matasan matasanmu da tsofaffin mu, da shugabannin mu. tun daga kan shugaban ƙasa gwamnoni sanatoci, yan majalisu kowa ya dawo ya koma ga Allah mu roƙi Allah Allah ya kawo mana gyara ya kawo mana canji ya canja mana wannan bala'in da muke cike kawo mana alkhairi wannan shi ne kada abin da za mu yi fidda mu sai annabi Musa ya ce musu innal ardu lillah ba fir'auna yana takama da shi ke da fawa a ƙasar Masar ba to ƙasar duniya gaba ɗaya ta Allah ce har Masar a ciki yurisuha man yasha'u min ibadihi Allah zai gadar da ita ga wanda ya ga damar gadar da ita min ibadihi daga cikin bayinsa sai Allah ya ce wal aqibatu qarshe al al mahmuda qarshe abun godiya ya tabbata ne da muttaqi ga masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minal muttaqin Allah ka sanya mu cikin masu tsoron Allah Allah ramma shi yasa cikin suratul shu'ara mun karanto jiya an buga a fadar fir'auna tsakanin annabi musa da fir'auna to me faru a to shi kinan, to dawo baya kaɗan ya ce wa annabi musa mahaukaci annabi musa ya ce rabbul mashirki wal maghribi wa ma huma in kuntum ta'qiluna Rabbul mashirki wal maghribi wa ma huma. to mu je gaba mun fassara wannan Fir'auna ya ce wa Annabi Musa in ka kuskura ka rike wani abun bauta ba ni ba in ji Fir'auna ba la aj'ala min al masjuni. zan sanya ka cewa wanda za a kulle a gidan kurkuku ka ji barazana dama da hujja ta kare sai a dawo barazana ko ko a barazana da makami ko da zara ido ko da aljanu biliyan uku ko da a sai samu dai wani abu a yi barazana da shi to mu ci gaba da ramma قال أولو جئتك بشيء مبين قال annabi Musa ce za ka kulle ni a gidan kurkuku awalau ji tuka bishe bi? ko da na zo maka da wata hujja bayyananna yanzu an jefa masa kokonto in ya kama shi jama'a za su ce ba bar shi ya kawo hujja ba in ya bari ya kawo hujja kuma shi zai je kasa to ya kai قال فأت به Annabi Musa ya ce fati abinda Fir'auna ya ce fati bihi to zo da shi kawo hujjata ka in kunta min as-sadiqin in kana cikin masu gaskiya to ya kai fa alqa aqahu Annabi Musa yana jefa sandarsa fa idza hiya suban mubin sai ga ta tariki ɗaya ta zama suban wani irin katon maciji a bayyane ga yanar kowa yana gani aha فألقى gaba. Annabi Musa ya ciro hannunsa daga hamatarsa, fa'iza huwa bai ba sai ga hannun ya koma fariƙal naziri na gaba su kallo a wannan lokaci. Allahu akbar sai ake gaga nan take manyan manyan 'yan majalisar fir'auna suka ce inna haza lallai wannan na sahirun alim masihirci ne kuma alimun ya san sihirin sosai <laughs> now yuridu manufarsa shi ne fidda ku daga ƙasar ku da sihirinsa firawun ya ce to naji fama za ta muru me kuke umurta ta wace shawara kuke ban yi maganin shi ƙalu zai suka ce arji kaɗan jinkirta masa wa a kahu da ɗan uwansa wa ba a cikin mada'in hashirin ka samu masu gayya ka aika su cikin garuruwa bai za su tun da shi sahiru ne su in sun je su zo maka da kullu saharu duk wani saharu shi saharu yana gaba da sahiru idan sahiru dan firamare ne to saharu shi ya wuce nan ya gaba firamare ya sakandare yana jami'a yana digiri saharu kenan to duk wani saharu su zo maka da shi na'am قد Allah ya ce fa a sahara da sai aka tara masihirta bokaye limiqati yawmin ma'alu ga wata rana da aka ayyana saboda a kara tsakanin annabi Musa dawa da masihirta domin annabi Musa shi da kansa ya ba da qala maw'idukum yawmuz zinati qala zinati ya ce mau'idukun ranar da za mu haɗu da ku to yau mu zinafi ranar idi me yasa ke to idi ranar kwalliya ranar kawa saboda kowa na yin addu'a ranar ya ce a haɗu ranar idi me sa yin zaɓi ranar idi saboda ranar idi ba a zuwa kasuwa kowa na zuwa ba a zuwa gona ba a zuwa ofis kowa yana nan wannan zai sa a tara jama'a da yawa domin su ga abin da yake faruwa ya ce kuma wa ayyuhu sharan nasu buha in za a tara mutane a tara su da hantsi lokacin da gari yayi haske kuma rana ba ta yi zafi sosai ba tayin din da ake samu saukin tara jama'a kenan shi yasa wa'azin kasa kuka ga mu ma muke tara mutane buha da hantsi na yanzu ga yana ba da shela wakilan linnasi aka ce da mutane hal an mujtami'un shin ku ba su taruwa ne saboda me ake son su taru a larama لعلنا نتبع السحرة suka ce fatan mu shine sannan nan ne za su yi nasara kun ga sai mu ci gaba da bin su mu ci gaba da zama kan aƙi mu ta shirka da kafirci dalilin da ya yasa muke so a taru kenan to ya ka yi, جاء السحرة قالوا لفرعون idan ba ka yi aiki don Allah ba dole ka yi shi da duniya yanzu ga masirta sun zo kamin a fara suka wuri firawuna sai ka ce akwai wata lada da ka tana da mana kan muyi rinjaye ba haka za mu zo mu koma haka baka me ya ce musu ya ce na'am kwarai idan inda har kun yi nasara kuka rinjaye shi to lamirin mukarrabin za ku shiga cikin kansil ɗina zan sa ku cikin ministoci da advisors da ku za a rinka shawarar makoma ƙasa na'am yanzu taro ya yi taro ga matiyarta sun taru da kayan aiki ga annabi musa ƙala lahu musa sai musa ya ce da su al'umma antum ku jefa abin da za ku jefa me ya faru dan take suka jefa igiyoyinsu da sandunansu bayan sun jefa wa sai suka ce bi izzati fir'auna da girman fir'auna da buwayarsa to ba su san Allah ba da girman fir'auna da buwayarsa sun yadda fir'auna Allah ne suka ce inna lanahnu galibun lalle mu tabbas ba shakka ba ku kwanto mu za mu rinjaye To bai faru a wannan lokaci fa'alƙa musa a safa annabi musa sai jefa sandarsa fa'i za hiya tarƙafu ma ya fi kun sai ga ta tana tsintsinci abubuwan da suka kirkiro na ƙarya suka jefa tana haɗe su gaba ɗaya sai daga to su ba su ta malaman sihiri da su sihiri sun gane wannan ba sihiri ba don su ba jahilai ne a cikin harkar ba sun ga wannan wannan ya fi karfin sihirin ɗan adam daga wane ne daga Allah ne nan take masirtan gaba ɗaya suka faɗi suka yi wa Allah jada. me suka faɗa qalu da suka ce amanna bi rabbil alamin mun imani da ubangijin talikai fir'aun ya ce ba matsala tunda dai ni ni ni ni ni sai suka ce me rabbi musa wa harun suka ce ba kai ba fir'auna rabbul alamin shine rabbi musa ubangijin annabi musa da wa da harun da harun adaha yace fa alqawhi balahum wa isiyahum falamma alqawhi balahum wa فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا كيف سكتي قالوا يا موسى إما القيامة suka ce ya musa in ba an turke ko ka fara jefawa wa in ma an na kuna a wani ban alaka ko kuma mun fara jefawa me ya ce musu ya ce a ba matsala ku fara jefawa ka zo karatu suna jefawa sai ga waɗannan ikiyoyi da waɗannan sanduna sai Allah ce yi yukayyalu ilaihi min irin wannan sihiri shi ake cewa sihiri sihiri takayili sihiri iri iri ne kala kala ne za mu samu lokacin muku bayanin bokaye da masahirta da yadda suke huda da aljanu da masu gayi aljanu na duk za mu bayani a kansu gane inda aka taso da inda aka rufa shi a takili takayili shine sihiri na rufa ido wato abin da ke faruwa kake gani ba shi da gaskiyar lamarin ba an yi amfani da aljanu ne aka maka rufa ido suke gwada maka sabanin abin da shi ne a ƙasa firu takili kenan shi yasa yace yukayyar ilahi yana musu a takyid abin da ke ƙasa ba shi bane wanda rufa ido aka musu sai abin yake musu wani kawalwal ne ya ba su gane hakikanin abin ba sai suka kai Allah hatasa ga igiyoyin da sandunan sun zama macizai suna tafiya da gaugawa me ya faru tasiri annabi Musa sai da ya fili ai wa ahassa fi nafsi shine wa aujasa sai da ya filin a cikin ransa ya ji tsoro tsoron ne sihirin da suka zo da shi ya kai dauki hankalin al'umma jama'a duk su kafirci me ya faru Allah ya ce kullum sai muka ci wa Nabi Musa la ka karkar ka ji tsoro da aljanu suka yi amfani gayya aljanu gayya shirme ce aljanu suka gayyato aljanu suka ɗaya suke yi mutane rufa ido karka ji tsoronsu latakaf karka ji tsoronsu su gaba su dabarin su da su da aljanu innaka antal a'la Allah ya ce kai ne a taba kai za ka nasara duk ku je ku gayyato su abu buga mu gani na'am Allah ya ce wa alƙi ba shi yabi ka jefa sanar da ke hannu abin da ke hannu ka na dama wanda sanda ne jefa shi inji Allah talqan ma sana'u za ta haɗi ɗe dukkan abin da suka jefa nan inna ma sana'u duk abin da kaga sun jefa sun aikata a wannan ba wani abu ne kai sahiri. makirci ne irin na masihirci boka mai hudu da aljani makirci ne na sahir sahir shi ne matsafi mai hudu da aljani boka mai hudu da aljani wanda yanzu zai zai gayyato aljanu a haɗu su taya shi to makircin sa ne Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata masihirci duk inda ya je duk inda ya shiga tun daga nan duniya har kabari har lahira ba zai taba samun nasara ba in ji Allah Allahu akbar to me fara a wannan lokaci ana rawa kun san me zai faru ina jin aljanu ne guda biliyan uku da za a gaito Allah ya kawo lokacin da za su karbi sunna ne inda gaske ne inda gaske ne Allah ya kawo lokacin da za mu koya musu sunna da yardar Allah ku gayyato su Allah da duk sai sun koma a halin sunna inda gaske ne akwai su dole na san ƙarya wajen dan bidiya ba wahala bane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah